أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يحفظ قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركم مدونة يمشينا العرباء من عشرين لتقوس لوثن بالقاعدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم daga مكة zuwa مدينة شيطرة dubu da dari da arba'in daidai wa daida da kuma hakan ya daidai da talatin da ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan muna haduwa da yan uwa masu albarka iyaye mata wa aka yi muku kirari a ce mata iyayen gida in ba ku ba gida idan kun yi yawa gida ya gyara a wannan masallaci domin mu kamar yadda muka saba mu na farko shine tafsirin alkur'ani mai girma sai dai har ya zuwa yanzu ban hararo wata aya da zai kamata a ce mun tashi a kanta ba dai da dama muna tashi ne akan ayatul ahkam to musamman ma abin da ya shafi bangaren mata hakan kuma ya faru ne saboda rashin samun sukuni da zama tun wancan mako domin duba ayar da ta dace da maudu'in da muke tattaunawa ga kuma rashe-rashe da suka biyo baya na 'yan uwa waɗanda suke wasu na dangantaka wasu kuma yan uwa a musulunci duka dai muna addu'a Allah ya ji kansu ya rahamshe su don yanzu haka magana da muke muku ma daga tafiya na dawo ko gida ma don je ba kai tsaye na wuto na domin yin wata ta'aziyya na wani dan uwa Aminu wanda muke karatu da shi a jami'an Nijar wanda Allah ya sarki masa rasuwa ranar juma'a wanda shi ne kusan shugaban ɗalibai na wannan jami'a ɗin 'yan najeriya kuma yana ɗaya daga cikin limamai a masallacin jere da ke kan hanyar abuja amma shi mazaunin garin da kware da ke can jihar naija dar da shiga garin abuja can na tafi yau da safe tare da 'yan uwa waɗanda muke karatu a wannan jami'a muka je muka yi ma iyalansa ta'aziyya tare da wani shi ma abokin karatu da muka yi a madina wanda shi kuma mahaifinsa ne ya rasu duk dai a gari ɗaya muka yi waɗannan ta'aziyoyi muka dawo gida shi da kuma yanzu muka wuto nan kai tsaye to amma a cikin ɗan leƙe-leƙen da nake yi an ga ina ne ya kamata mu je sai na hango wata aya ko waɗansu ayoyi waɗanda za su taimaka mana domin su ma ayoyi ne na hukunce-hukunce ko da kai tsaye ba a kan mata suke magana ba sun haɗa mata da maza musamman ma ga wani abu da muke fuskanta wanda yake da alaƙa da abin da ayyace magana a kai waɗannan ayoyi su ne aya ta ɗari da ainihin wato 61 a cikin suratul an'am zuwa aya ta ɗari da uku. فمن الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولن نصني آل آية الذي كان نظام هي تستوناسه su kansu yana da wahala mu iya tattauna su a darasi ɗaya kawai amma dai za mu fara da su da izinin Allah musamman ma za ku ga wata magana da take da alaƙa da musu me yasa na ce tana da alaƙa da mu ga wani ibada da zai zo kwanan a nan da yan kwanaki wanda yake kafa da sati biyu waɗanda Allah ya ba su iko ya ba su dama ya hore musu za su yi layya waɗanda Allah ya nufa kuma sun tafi aikin hajji za su yi hadaya kun ga wannan yanka ne shi ake ce ma nusuk to za mu ji ayar wani irin nusuk kake magana a kai ko kuma wani irin yanka ne shin yanka ne na layya ko na aikin hajji ko ko a'a na suna ko na walima ko na aure ko ko haka kawai na jin daɗi ne bauta ma iyali abinci a gida a wadata su da nama duka dai za mu ji menene abin da ake nufi a cikin waɗannan ayoyi Allah madauki sarki nake fata da mana jagora waɗannan bayan Allah duka da suka rasu Allah ji kansu ya rahamshe su mu kuma Allah madauki sarki ya kyautata namu marasa lafiyar mu a gidaje da asibitoci muna addu'a ubangiji ta'ala ya ba kowa lafiya akwai dan uwa malam Musa shi ma wanda wasu a cikin sun san malam Musa dan liki shi ma bayan mun dawo yanzu muka je muka duba shi yana kwance ba shi da lafiya a unguwar Sunusi kwanan mai shayi wanda yana kwance kusan ana neman shekara ɗaya kenan ma ciwo ya tafi ya dawo haka dai har yanzu dai gashi kusan tafiya tana nema ta daga to shi malika muna fata Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma kamar yadda sashin da ya gabata na yi maganar wata yar uwata da za a yi ma aiki kuma an yi aikin alhamdulillah successfully har tana ɗan jinya a yanzu kafin a sallame ta tana nan a barodi kure har yanzu amma an yi aiki masha Allah muna fata Allah ya sa a dace domin wannan aikin da ake kusan shine na huduma a yi a tashi a ce bai yi ba ya kauce ko ya yi kaza haka dai karaya wajen guda uku a hannu amma alhamdulillah muna fata duka wannan jarabawa ce dan adam in dai an riga an halicce shi ko kuma shi kenan to duk waɗannan abubuwa zai rika cin karo da su da su da ma waɗanda ba mu sani ba Allah ya san su ba su da lafiya suna buƙatar addu'a muna addu'a Allah ya ba kowa lafiya Allah madauki sarki ya kare mu da lafiya yan uwa masu albarka malam ibn kashir ya kawo wannan aya inda yake cewa ya ƙuru ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa amiran nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam sayyidul mursalin yayin da yake mai umurtan annabin sa wato shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an yukhbira bima an bihi alayhi min al hidaya cewa shi annabin ya faɗa wa mutane irin abin da Allah ya yi masa na ni'ima ta shirya ashe Allah ya shiryar da ke ni'ima shi sa za ku ji da dama mukan cewa wani ƙarfin ni'imar shirya babban ni'ima ce ni'ima ce mai ƙarfi wanda duk wanda Allah ta'ala ya ba shi to dole ya gode ma Allah za ga waɗansu suna nan akan ɓata wata tana da hankali amma kuma hankalin bai mata amfani ba domin a lokacin da damuwa ta dame ta wurin boka take zuwa domin a lokacin da wani zaɓin ciki ya dame ta za ta kauce hanya don ganin cewa ta biya ba kanta bukata da sauran abubuwa da yawa da yawa wanda za ku ga mutum mai hankali a jahili yana aikatawa amma kuma hankalin da ya yi amfani ba domin ba a tsara da an bi hanyar da ta dace ba ana fata muna fahimta ah, Allah ya ma manzan Allah ni'ima kuma sai ba shi umarni ya faɗa ni'ima shi yasa za ku tuna wani hadisi wani asara ke cewa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ni'matihi ala abdihi idza an'ama alayhi aw kama qala alayhi salatu wassalam wato Allah yana so ya ga alamar ni'imarsa a jikin bawa idan ya yi ma bawa wannan ni'imar kada Allah ya miki ni'ima ya huwace miki amma kuma a rika ganin ki wato sai a hankali wata ma sai ta ɗauka ta baki sadaka ba ta san ba cewa kin ma fita za ki iya siyan ta ita kanta in za a yi mata kuɗi amma kuma tana yawo haka wallahi akwai irin wayannan mutanen wallahi akwai mutumin da na sani wallahi in kin ganki a titi za ki ba shi sadaka wallahi ba roƙon ki ba zai roƙa ba roƙon ki ba amma da ganin ki so za ki je almajiri za kuma ki dauki kuɗi ki ba shi amma wallahi in kika ga arzikin da yake da shi kama daga gidaje gidaje da filaye da properties abubuwa Allah kaɗai san adadin haka kuma yanki kuma ba mota yake tafiya da ita ba kafa yau. Ban banda tafiya a kafa ɗin kuma kayan jikin sama ya yi kama da almajirai to ni zan ga kamar wasu kila ko suna son zama cikin ɗan duku nunu ne ko aka yi dai wallahi Allah kaɗai san ko kuma sun ci karo da hadisin nan da Allah ke cewa innal bazaqa min al iman bazaqa ayin gantaccen hadisi ne idan ka ce annabi ya ce annazafatu min al-iman wato tsafta tana daga imani sai su ce maka ai annabin kuma ya ce innal bazazatu min al-iman menene bazaza menene nazafa eh waɗanda suke da tausila da Allah su makamin da shi caja saboda wannan tafiya da na gaya muku waya tana so ta ta dauke in akwai zan iya zauna shi kai tsaye ci gaba aiki in akwai kenan an gane a ah, da bazaza na taɓa bayani a wannan majalisa farko na zafa shi ne tsafta ko duka mun yi istifaki shi ne tsafta yawa wannan zai yi tunda na ga yana da tsawa ba kun lafi ai ana amfani da wani sa'ana bayan shi eh donato an gane ko ah asta mutum kare zama kazani imani ne alamar imani ita nabi ya ce albazaza shi ma yana daga cikin imani ne ne bazaza eh da za eh kusan ko menene shi yanzu dukkan kone ne yadda kuke cikin masallacin nan halin da kuke ciki shine bazaza tsafta wanda ba sai an kalle ki an kuma kallon ki ba ba kuma za a kalle ki a ga kina cikin kazanta ba ita ta ana fahimta ma'ana da an kalle ki ba za a ce wannan kazama ba ce ɗaya kenan sannan ba za a ce tana cikin datti ba tana da cikin yanayi na na tsafta da magari tsafta na yau da kullum ina fata an fahimta nan ba ki sa jan baki ba ba ki sa gazar ba ba ki shafa hoda ba baki ki samu ba kuma tuba ba amma kuma ke jikin ki odo ba mara daɗi bane ke fitowa ba kya wari ba kya wani ne ba kina normal kawai wannan shine ba za ga annabi ya yana cikin imani sai su kuma suka ɗauka ta wai ta ake ne ka zauna ba kai wanka ba cikin ɗan duku nunu ka zo kana warin hayaki ko kana wasu abuwa wannan babban kuskure za ka tofar da miyau ko majina ka tofa cikin ban aljihun malam-malam ka ko kaza ko gefen zanin ki kamo ki shafe majina wannan ƙazanta ne ba ba zaza ba ne wannan Ya fata muna fahimta to Allah alam na ce ko ila irin wannan hadisin suke dogara da shi to a takaicen ɗaisawa idan har Allah da kansa ya umarci manzon Allah da ya faɗa ni'imar da ya yi masa ya gaya wa mutane ya masa ni'ima ta shirya da ya mutu na shiryar da kai ni'ima ce wannan ina fata muna fahimta shi ne abin da malai yake faɗawa nan yace wani irin shirya Allah ya masa ya shiryar da shi ne ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya allazi la da fihi wadda babu karkata akan hanyar walan hiraf babu bautewa ni dakkiya ce dotsar zuwa gidan aljanna wata irin hanya ce Allah ce dinan wani irin addini da Allah bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyaman ni kakke ayyan addini wanda kuma shi Allah ɗin ya tsaye da addinin da kansa ai qa'iman wato tsayayyen addini sabitan tabbataccen addini wani irin addini ne wannan Allah ce millata ibrahima hanifa wato hanya ko tafarkin annabi ibrahim wacce take liƙaƙƙiya shi ne asalin wato kalmar hanif hanya liƙaƙƙa amma menene asalin hanif shi ne karkatuwa daga ahmad mutum ya karkace ya kuma ta zaune mai ko sai da abun yake shine wato mutane ne suke tafiya akan bautar shirka bautar gumaka ina fata muna fahimta iyayensa da kakanninsa suna tafiya suna tafiya akan bautar gumaka annabi ibrahim da ya taso ya gansu a kai maimakon ya bi wannan hanyar miƙaƙƙiya irin tasu ta bautar gumaka da suke a kai shi sai haka ya gabata ya kauce shi ne ma'ana hani wanda ya kauce ma hanyar shirka ina fata an fahimtar nan amma kai in kika zo fassara ba za ki ce kautacciyar hanya ba sai ki bata mai ƙarya domin taka hanya ita ce mai kullewa amma asali inda kalmar ta samu asali ke da mara wai wanda kauce ma hanyar bautar gumaka ya koma hanyar bautarwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi kare. shi yasa da Allah ta'ala ce lillata Ibrahim hanifan wato hanya ta farki annabi Ibrahim ne tsakkiyar hanya dokar wanda ya kauce ma bata wa ma kana min al-mushrikin kuma shi annabi Ibrahim din nan bai kasance daga cikin mushrikai ba mana baya cikin masu shirka da Allah a cikin me ya kauce mawa shirka da ita aka kauce mawa ya zamanto hanif ina fahimta idan mutum yana tafiya a kaikaici a lallanƙwashi an gane wannan ku ya zama eh ina fata muna fahimta wanda baya tafiya a tsaye a kamar yadda mutum mai lafiya zai an gaida wannan aya ta yi daidai da fadin Allah ta'ala wa manyan rabu an millati ibrahim wane ne yarghabu me kalmar yarghabu take ne da larabci yarghab ne ma'ananta a daga ragaba ne ai ko kwadayi ko so da aka ce wane ne zai yi kwadayin hanyar annabi ibrahim a ce wani ke wawa wanda ya wawaitar kansa in kun ga zahirin kalmar kenan kun ga ma'anar ta fito a haka ba ta fito ba dan ba haka ya kamata a ce ba ina fata an fahimci wannan to ragaba nan abin da ake nufi shine kaucewa ina fata an fahimci wannan ya kauce ma kalmar wato wa zai kauce ma hanyar annabi ibrahim sai wanda ya wawaitar da kansa wa man yarghabu an millati ibrahim ragiba mutum ya kauce ma hanyar da ake a tafiya a kai ita ce ma'anar halittinta daga nan sai ka zo da opposite din halittin ina fata muna fahimta ya ce illa man safi harasa sai ne wanda ya wawai da kansa ko wa ƙauluhu kuma ta yi kama da faɗin Allah ta'ala wa jahidu fillahi haqqa jihadi ku dage ku yi jihadi bisa ta farkin Allah wajen ibada wajen sallah wajen azumi zakka ayyuka na sadaka da sauran ayyuka na alkhairi hakikanin dagewa shine haqqa jihadi huwa jitabakum shi Allah shi ya zaɓe ku ba shi ne zabi a tashi a bankada a tono a rairayo a yi tankaɗe da rairaya a zaɓo ku aka zaɓo shi Allah shi ya zaɓo ku ko kuka zama musulmi al'ummar manzan Allah da Allah ya so sai ya zama kin fito a cikin al'ummar Fir'auna eh amma ba kuma kike ki fito ta bangaren Annabi Musa amma dai lokacin Fir'auna ko kashi hankalin da zaki shiga ana yanka yaya maza ko ba haka bane zaki ji da cikin firgi ko ki fito zamanin mutanen sa annabi wato lo ana luwaɗi. ya zaki a ce Allah ya zabo kika fito zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fata muna fahimta wannan daraja ce wannan manqaba ce shi sa wallahi ki fito cikin musulmi a umma maza, Allah wallahi ba karamin ni'ima shi Allah ya miki shi sa ba wai za ku ga mutum ya yi abubuwa na alheri a ce wani malami ko shek ne ko mutum ne mai tsoron Allah ko mai kaza ko mai kaza wallahi duk ba shi ne mutuwa da imanin shi ne ba farkon ba ƙarshen wai hausa sukan ce ba girin girin ba mai ƙarshen wannan da muka je ta aziyarsa na biyu wanda baban sai ya rasu ya ce mana sun zo suna ce masa baba Allah ya ƙara sauki dan ya ci ma a ranjin ya rasu zura na ɗaya suka rasu ya ce da safiyar juma'a har tara da safiyar juma'a ma lafiyar tsaro an yi hira da ji da rabbiyar ma lafiyar tsaro irin ya ji sauƙin nan haka ciwo ne irin na tsufa dai kawai sauƙi ya kaza ana bayan da ce a gaskiya ba sauƙi ya ce ku je min addu'a so Allah ya sa in mutu da imani haka ya ce ya ce domin shekara na tamanin da shida haka ya faɗa musu ya ce shekara tamanin da shida yace ce in mutu da imani kawai don wannan ciwon ba na tashi ba ne ba wani magana sauki haka ya faɗa ni ne mahallin shahid da ya sana wannan magana addu'ar ya mutu da imani imanin nan shi an ce nema saboda wallahi an rubuta duk abin da za a rubuta a kanmu Allah sanawa ya riga ya yi bayani shi ne fa abin da ya faɗa da yake cewa rufi atil aqlam wa jaffatu suhuf alqalamin da ake rubutu akan halin da za ki kasance za ki mutu da imani ko rashin imani alqalamin har ya bushe takardun ma sun bushe an ɗauke shi a jikin takarda ba za a sake rubuta ba ba kuma za a goge abin da aka rubuta din ba sai abin ya faru shi yasa sai annabi cikin hadisin sai ce za ku ga wani mutum yana aikata aikin alkhairi yana ta yin aikin alkhairi ana tafiya mutumin kirki ne amma shi fa a takardarsa an rubuta dan wutan sai ya zo dab da saura wata ɗaya kwana ɗaya sati ɗaya minti ɗaya awa ɗaya ne zai mutum ya shiga wutan sai kauce ma hanyar alherin kawai sai aikin banna sai ya mutu da wannan bannan shi kenan sai ya shiga wuta wani kuma ku gan shi yana aikata aikin mata a ko ɓanna ko laifi na saban Allah amma a rubuta a takardarsa ɗan aljanna ne wallahi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jara shi na nabi yace fa yasbiqu alaihi kitab wa fi kitab din wannan rubutun da aka yi shi zai rinjaye shi kawai sai ya aikata aikin yan aljanna shi kenan sai bai shi kawai ya mutu da aikin yan aljanna ya shiga aljanna shi yasa za ki ga so da dama muka ga kunnen junanmu akan kada mu kuskura mu ga wani akan bata mu rika masa hantara muna zagin sa muna cewa shi kaza shi kaza a wallahi ba mu da wuta ba mu da aljanna nasiha shine namu da yi masa addu'a Allah sai shirye da shi wallahi idan da aljanna a hannun ki take to sai ki hana kamar yadda wancan makoci Imam Ahmad yake ce masa aljanna a hannun ka take ka hana ne shiga Imam Ahmad kullum ya tana kuka yake saboda mutum ne mashayin giya yayi nasihan yayi nasihan ya dena daina wai ji haushi ya ma share shi kawai aiki gane shi ma dan ai ba masu mi bane ko ba haka bane zai iya yin laifi sai ya haushi kawai dai da masa nasiha kuma a ƙarshe ya mutu da ya mutu ya ki zuwa ya masa sallah saboda yana ganin fasiki ne shi ya mutu imam ahmad ya yi amfani da zahiri abin da ya bayyana gare shi amma cikin bacci sai shi ya ga mutumin a cikin aljanna kuma ya gaya masa wannan magana Allah ya masa rahama ya tashi cikin gina mutane in aljanna ta shi yara shi ba hankalinsa a tashe zai bincike uwar wato matarsa kenan uwar 'ya'yan ita take gaya masa cewa ai abin da yake yi duk da wannan laifin da yake je ya shawo giya da bugu yana yawo da sweet da cingam da dabino da kaza da kaza irin alewa da abin da yara ke bukata yana ba yara ƙanana yana cewa ku dinga yi wa babanku addu'a ko kakanku Allah ya shirye da shi addu'a to kila wannan kofar ce Allah ya samu ya tsira a ƙarshen rayuwarsa ya mutu da imani ba wanda ya to ba shi zaka sanin bawa da ubangijinsa Allah ya mana jagora saboda haka Allah ne ya zaɓe mu shi sa wancan mai hikima ya ce wa mimma zada ni sarakan wasiha wa kittu bi akhmusi afa usturayya dukuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya na daga cikin abin da ke kara mun alfahari da abin farin ciki da annishuwa wanda farin cikin kan sa ma inda ki kasa da akhmus kina na faɗa mana akhmus ko akhmus shine wannan kwarmin na kafin kafan mutum kafin kafar ki ba kai kiko haka kafiya ba in kina taka kasa yana fitowa kina ganin alamar sa kasa ba ta gani saboda shi bai taba kasa yi to wai saboda wai tsamin murna wai shi da nan gurin ne ma zai taba kasa sannan ya tsalle ya taɓa wannan tauraro da kake kama menene wai sa shi wannan murna yace kawai sa shi da tsani da kai cikin al'umma manzon Allah dan ka zo ka ce mun aka ce ya ku bayina injiniya ina cikin ka, kuma ka sa manzon Allah ya zama shine annabi haka abun alfahari ne kisa duk mutumin da ya mutu ba imani yayi asara to wannan zaɓi ne na Allah shine Allah madaukin sarki yake cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku wani damuwa ba a cikin addini duk wani al'amari na addinin musulunci babu takura a cikin shi wallahi babu takura ba matsi ai Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj anan gurin ko yake cewa a wani wuri kuma fa innama yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki ka zo ki takura ma a cikin addini kice dole sai kaza ku kalli abubuwa mana aikin hajjin nan ce aka ce wanda samu iko zakkan nan ce aka ce kudin ka kai ne sabi in nisabin ma ya ce duk ku'ayen ka fitar da zakkan a ce ba za ka fitar ba sai ka shekara idan kika samu kuɗin da za ki fitar da zakka adadin kuɗin ya fi zakka amma kuɗin watan shi biyar kawai da samu bai shekara ba wallahi sai dai ki sadaka amma ba zakka za ki ba bai zama dole ba wannan sauki ne ko ba sauki ba ne ha duk abubuwa za ku ga babu shakura a cikin addinin musulunci kuma annabi ya faɗa da kansa ce, duk abin da na ku umarni ku zo da shi gurgurdan iko ne ba a ce ko sun kayi ɗari da ɗari abin da ka iya abin da ka iya kawai na fila ne yi raka'a biyu da kika iya karki ce wallahi sai kin raka'a takwas ko a goma ko ashirin ki zo ki kasa kin yi raka'a ashirin a ran farko washe gari ki kike ki ta bacci jibi ba wallahi na gada shekaran jiya saboda haka bari sai in bari sai na ƙara gumurewa yi kwaya biyu ki kwanta gobe ki ƙara biyu jibi ki ƙara biyu ki da goma ki shekarar goma ashirin kina bibbiyin nan wallahi sai kika sun samu tsira sakamakon ta ai khairul a adwamuhu wa kalla shi ne aikin da Allah ya fi so أحب الأعمال إلى الله شيء أدومه وإن قل أليس إني إن قلت شيء أقول أن لا أفتوك أنا كوم الخلق أنت سعد لي أنا بسم إيه. الله أبيكم إبراهيم أبي أن وانا إتشي هنيا سبا رونك أمن الإبراهيم وقوله لفضل الله تعالى إن إبراهيم كان أمة إبراهيم شيء كأي الأمة ومن دول متفرق سيادما الأمة ألوك سنين تجمع شيء كأي مسلمين في الدنيا ألوك سنين شيء كأي آه، أنا مسلمين هل شيء كأي الأمة an gane wannan ku a ce kana ummatan shi al'umma ce shi kadai qanitan lillah wanda mai tsoron Allah halifan wanda ya kauce wa hanyar shirka walam yakun minal mushrikin bai kasance cikin mushrikai ba shakiran li al'umihi shi mai godiya ne ga ni'imomin Allah huwa haka ne shakiran li al'umi yana mai godiya da ainihin wato ni'imomin Allah iji tabahu Allah ne ya zabe shi wa hadahu ya kuma shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa atainahu fid dunya hasana muka bashi ainihin wato mai kyau a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi annabi Ibrahim din nan lahira yana daga cikin mutanen kirki thumma auhayna ilayka sannan sai annabi Muhammad muke maka wahayi an ittabi millata Ibrahim hanifa akan cewa ka bi hanya da tafarkin annabi Ibrahim hanya mai kakkiya hanya dodar wacce za ta kai ka zuwa ga aljanna wa ma kana min al-mushrikina kuma annabi Ibrahim bai kasance kowa ba face daga bai kasance daga cikin mushriki ba malam yace wa laysa yalzamu min kaunihi sallallahu alaihi wa sallama umira bi ittiba'i millati Ibrahim al-hanifa baya nuna cewa dole wai dan an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da yi wata farkin annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya zamanto an yakuna Ibrahim akmala minhu fiha cewa wai annabi Ibrahim ya fi annabi cika a cikin shari'a ba shi ke nuna wannan dan an ce bi tafarkin annabi ibrahim ba shi ke nuna annabi ibrahim ya fi shi ba cikar kamalar shari'a kun fahimta yawa yace da annahu alaihi salam qama biha qiyaman aziman domin shi annabi ibrahim din ya tsaya da shari'a ne tsayuwa yi take da girma wa akmalat lahu ta tamma ya cika ta cika wadda take cikakka lam yasbiquhu ahadun ila hadha makan wanda babu wanda ya riga shi akan wannan gire ya riga kowa shine magana kawai ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق saboda haka shi ma shikamakin annabawa kuma shugaban ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam wato shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama wa sahibul maqamil mahmudi kuma shine ma'abocin wannan bigire na godiya wanda ake roƙawa annabi lokacin kiran sallah ko yace allazi yarghabu ilaihi al-khalq hatta al alaihi salatu ya zama to cewa wanda mutane suke ainihin wato kwadayi suke so zuwa ga annabi din shi sallallahu alaihi wasallama hatta shi kansa annabi Ibrahim nan shine Khalil shi kansa yana son annabi Muhammad yana so ya kasance cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وقد قال ابن مردويه ابن مردويه هنا شو حدثنا محمد بن عبد الله يتي ابن حفص حدثنا أحمد بن إسام حدثنا أبو داوود الطيالسي حدثنا شعبة أنبأنا سلمة بن كهيل سمعت البر بن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن عن ابن عبد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال النبي أكثر في إن يوالي بريانا شو أصبحنا على ملة الإسلام من هو يجري أبي تفرج المسلم وكلمة الإخلاص da kalma ta ikhlasi wato ta tauhidi wa dinin nabiyina Muhammadin da kuma addinin annabin Muhammad sallallahu alaihi sallam. shi da kansa ne fa annabi Muhammad da amma kai ce fada sannan wa millata abina da kuma hanyar babanmu Ibrahim hanifan wanda ya kauce wa shirka wa ma kana min mushrikina ba ya daga cikin mushrikai wannan guri shi ya kamata mu dakata sai mu tashi akan maganar Imam Ahmad Allah ta'ala ya kara masa rahama Ka sai littafin mu na biyu littafin a تيسير التوحيد ina tsammanin za mu tashi shafi na 114 ko haka ne amsilatun alal bid'a ko wato misalai akan bid'a misalai na bid'o'i malama ta ce ibadatul lahi inda kabarin rajul salih an wato yin bautan Allah a daidai kabarin wani mutumin ciki bauta ma Allah daidai ko dab ko a wajen kabarin wani mutumin kirki wannan bid'a ce ga lamba ta a ƙasa malama ta ce ziyaratul rijal lil quburi laha thalathatu ahwal wato ziyartar mutane maza da makaburbura tana da halaye guda uku na farko shine an yazuruha lid du'a ahliha وللتذكر الآخرة wato su mazan ba wana ganin mata bane ba su kansu mazan su ziyarci kabarbura ko su je makabarta dan yin addu'a ga ma'abota cikin kabarin da kuma tunawa da lahira kamar yadda annabi yake cewa ku je makabarta ku tuna domin tana tuna muku lahira sai malama ta ce fa hadhihi ziyaratun mashru'a wannan ziyara ce da tara'a ta yadda da shi domin annabi ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur da na kasance na hana ku ziyartar makabarta maza da mata duka annabi ce ala yanzu ku saurara ku zuruha ku ziyarci makabarta ku rika ziyartar makabarta fa innaha tudhakkirukum al-akhirah domin zuwa makabartan nan ziyartar zai rika tana muku da lahira ke cewa ga wanda ke tare da shi hukunci abokinki ne a kawai ce ta mutu ko ainihin babanki ne ko mijinki ne ko ɗanki ne ko waye wani ma za ku ga kila kun rabu da shi lafiya lau ina fata muna fahimta so nawa yake faruwa irin wannan daga sai da safe sai da safe shi kenan wani shi sai da safen shi kawai safen shi ne alkiyama wallahi sai da alkiyama ko za a farka kun gani kuma mutum ya ji ko ana shiri mai kaya ba da zai ce kakku taba ni domin ya mutu babu rai a jikinsa amma da abin da ake masa yana ji shi gawa wadda ta mutu kamar mafarki take haka yake ta kawai a farki ne amma kowa abin da ke faruwa kenan saboda ka ba zai ce don mai ba yana ji ana magana sai da sai Allah ya ji shi Allah ya ji sai ya ga an gurmu shi cikin kabari shi ke sai da gaske shi kenan ya tafi mala'ika ya tashe shi ne tambayoyi ya bada amsa tambayoyin yan nuzuri wallahi man rabbuka man ka, ma dinuka ba magana wai malama wanta ce wadda ta yi majalisi ko ta amsa fatawa eh duk wannan an wuce ba shi bane Allah ba mu ikon cin jarabawa na biyu shine an yazura halis salati idan mutum ya ziyarci makabartan ne dan ya salla a can aw li qira'atil qur'ani ko dan ya je karanta qur'ani aw zakki lillahi indaha ko ya je ya yanka dan Allah amma a makabarta Allah yake so ya yanka amma ya makabarta malama ta ce fa hadhihi ziyaratun bid'iyya wannan ziyara ce ta bid'a min wasa'il shirki tana daga cikin hanyoyin shirka na uku shine an yazura halin dharhi lil mayyit ya zai ya ya ziyarci makabartan idan yayi yanka ga wannan mamacin da ke kwance a wannan makabarta wa taqarrubu ilayhi ya samu kusanci zuwa gare shi yana ganin malamin su ne ko shehin sa ne bidalika da wannan yankan da yana ganin waje samu kusanci zuwa gare shi aw talabil ghawsi aw an-nasr ko neman taimako ko agaji shine ghawsi neman a bashi agaji za ka suna cewa ya gautun ko ya gyasan an ganja ya ce awil nasar ko neman taimako ba ta ce fa hazihi ziyaratun shirkiya wannan ziyara ce ta shirka kuma wannan yana cikin majmu fatawa na ibn ba'az Allah ya ji kansa da rama juz'i na goma sha uku shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai mu koma sama malama ta ce kanu salli kamar mutum ya je ya sallah a wannan guri ta ce au ya ƙara alƙura'an ko ya je ya karanta ƙura'ani au ya da ƙullaha inda alƙabri ko mutum ya roƙi Allah a daidai wannan kabari za'aman yana mai ikirarin cewa ka ahara da ijaba wai yana ganin ai hakan shi zai sa a karɓa addu'a sa saboda ya yanka a gurin shi zai sa a karɓa addu'a au talaban lil fadilati ko dan neman wata falala au raja'an lil baraka ko fatan ya samu wata albarka a kasuwancinsa ko al'amarin da ya saka a gaba albarka ta sauka a ciki ya ce bina da al'uburi kamar misalin a ce a mutum mai gina masallaci akan kaburbura wa ya da kulu fi zalika na daga shiga cikin irin wannan ma abin da zai zama shi ma bid'a ne shi ne zakara fatul quburi wato yi ma kaburbura ado a sa fulawa a yi masa wato plaster a sa kayan a yi fenti ko a sa irin ƙananan duwatsun nan a sassa fulawa a cikinsa sif wannan yana cikin abin da shari'a ta haramta haramun ne bid'a ne wa tajsisiha tajsisin shine shine falasa a falasa shi baya faruwa a cikin magabatun wata magana ido da ido eh na ce yana faruwa kuma ce kun taba ganin ido da ido a makamarta kuna zuwa makamartar ne in kuna wuce kuna gani suwa su kawai sai tsaye ito eh, ai al'ada ce irin taku eh wannan mun sha ganin shi sosai akwai wasu kabilu irin mutanen na din da na taba ganin su a ah, kusan asalin mutanen abuja su ma yin wayannan yarukan ne haka to lokacin da yi za mu yi paradise night da ake yi a lokacin camp ana yin campfire night ko shi ke sai mu kuma musulmi muke yin paradise night a NYC camp sai muka je muka aro speaker a yi amfani da su da daddare a yi wa'azi a yi nasiha mu ma muka yanke shanu eh ba mun kashe shanu ba ne, kawai da suke jiya eh muka yanke shanu aka yi abubuwa amma ka kuma dariya fa mun yanka sa ne ba shanu muka yanka ba ina ba shanu hankalta me ya faru almin da ni aka je za a maida shika sika nan da aka je duka da kayan magana sai muka shiga ashe an aro shi ne a gidan su sarkin su irin wayannan ya abin da ba ni mamaki farko sai na ga wato abu haka a shimfiɗa a ƙasa kamar su kawai amma kuma ga kwano irin kwanan shaɗin nan langa ko sallan na kwanan sha irin wanda ake mudu da shi an da shi haka shi sai aka ɗaura shi aka ya manne da simintin ga su nan iri iri ina kallon su ga wani can ga wani kanan ga wani haka sai sha kai wannan fusun burge ne kaga irin su kawai haka haka ake fitar yau a rika samun ventilation na ce kun gani shi ne ai ce ni kuma da baki na da na faɗa da sir sai ne magana wallahi kida ce ashe ba so ka wai kamari ne ashe da siminti sosai an fula sai sannan kuma ga kuɗi a mamanni al'adar su ce idan uba ya mutu na mijinki to ke sarrafa za ki zo ki malla kuɗi a jikin kabarin ke ma da langan mata ki da wasu abubuwa dai da suke mamannawa a jiki shine wannan langan da na gani da kuɗaɗen da na ga an bambanta a ce kaburbura ne shi kuma wancan nawa kenan za ki gani gashi nan kowa kofar ɗakin sa in baban shi ya mutu ko in matarsa ta mutu ko mijinta ya mutu ba a kaiwa ba su da makabarta dama kowa kofar gidansa zai binne ya sa ya plasta ya sa tiles din shi ya gyara abinsa amma bai hana fasa hausa su zana su riga jira eh. za wannan ba ya wannan abin hata makabartan mu namu ne yanzu nan haka abin da ana samun masu yin haka Allah shirya da mu malama take cewa wal kitabatu alaiha da yin rubutu akan kabarin akan jikin kabari a yi rubutu a rubuta bayan an yi filasta a ce wance hajiya wance an haife ta rana kaza a ta mutu rana kaza ya fata an fahimta ne a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya wance wance born date kaza kaza so so date date kaza kaza kaza kaza shi ya da inna lillahi duka wannan bid'a ne haramun ne ko bina in ƙuba ko gina qubbobi ƙubba irin dam ɗin nan take gina shi yana da kaburburan su shehunai za a shiga cikin aiki ne a gina kamar yanzu kabarin mutum sai a sashi a cikin nan a kewaye shi da gini ya zama an gina masa wani abu na musamman shi kabarin wani ne a ciki wannan haramun ne wa wadu sutur da sanya labulayya labulai ainihin wato kaburburan wata alikis suwar alaiha dalilin ka hotuna a jikin kabarin wa batsil firashin kafira da shimfiɗa kafin ko wani shimfiɗa mai laushi mai tsada wannan duka haramun bid'a ne wa ilqa'i zuhuri inda hada sassaka furanni fulawoyi a wurin kaburburan nan kullu zalika bid'atun mafsula wannan gaba ɗaya bid'a ne wacce take ainihin wato kaiwa ila shirki zuwa ga shirka wa ibadatu ahli quburi da kuma bautan waɗanda suke cikin kaburburan wa bi sababin rafida sakamakon yan shi'a rafida hadasa shirk ibadatul quburi su suka kirkiro shirkan bautan kaburbura ku kalla abin da suke a kaburbura mana ko ba gani ko nan ma yanzu kun ga abin da ya rika faruwa Allah ya kyauta wa hum awwalu man bana alaiha al-masajid su ne farkon wanda suka fara gina masallaci akan kabari ko su zo su binne gawa cikin kabar cikin masallaci ai shi'a rafida kun ga duk wa'annan haramun saraka idan wani nashi ya rasu karki yadda a yi wannan ba fenti ba fulasta ba komai kasan ma akwai iyayen da aka ya limit ɗinta ba wai ana sa shi ya tudu ba ne da ba ta an fahimci wannan balantana a je a sa kayan balantana a ce za a yi rubutu a jiki ko a sa signboard wannan duka haramun mabi'a ne yana kaiwa zuwa ga ɓanna masala babba ina fata muna fahimta malam suleiman ya rasu allah ji kansa da rahama malam suleiman kiki wasu ku da sun san shi yana daga cikin malamai a nan ya haya rako wata rana muna hira sai yake ba mu labari ce sun je shi ma ya rasu duka rasuwa sai yana da za a ce wata uku gina ko wala Allah kun ma da wata uku da daɗe da rasuwa ba gaskiya almuhim sun je za a yi za a yi gyaran makabarta da aka je za a yi gyaran makabarta irin ah, a yi fasit haka a titire dukkan wani ciyayi da suka fito a gyaggyara to akwai irin kaburbura da aka sassa irin wannan signboard din to idan ita aka irin wannan ganyen galibi dama matayan suna zuwa kuma suna neman lada wallahi za su sha mamaki yadda za su suna ayyukan alheri jiya na ɗauki wani na rage masa hanya muna tafiya da shi wannan kullum akwai wani junction haka na titi wanda kullum sa kenan ya tsaya yana ba da hannu kuma suna kokari sosai akwai masu ba da hannu sun tashi zai tsaya kuma kawai haka dai ake in ka ba su alheri su gode amma kila ka ga an sai taba ko a je a dan shawiri ko ba haka ba so mutum ko yana ta dan masa yan nasihohi kuma yana ta godiya dai a sasa addu'a kaza kaza kaza dai almuhim kun ga aikin alheri ne ku ta ganin ina masu hankalin da lafiya su ba za su zo ba wai wanda ke da taɓin hankali shi zai rika tsaye da mota a ce ɗaya? shi kuma mai mota da shi ne hankali shi kuma wanda zai ce ko shi kuma zai tafi mara hankali ne ba wa kuma sai kusur da ana kusur hai Allah shi da mu dan wa masu albarka cikin nan matasa su suke zuwa irin waɗannan ayyuka to me ya faru Ya ce ana cikin aiki ana cikin aiki ba hana su zuwa ba wani can ya gari kawai sai ya hau kan wani kabari ya zauna da ya zauna sai ya ɗauko taba ya kunna kamarin nan da ya hau akwai signboard a jikin shi signboard din nan a ce baban wani ne a cikin wa'annan masu aiki shi ma ɗan shaye-shaye ne kamarin alhaji wani ya rasu rana kaza baban shi yana zuwa ce can kaza kaza nan kai a kabarin babana ma za ka zauna ai ba sai kawai shi ma wannan mai shan taban baban shi ya mutu shi ma kamarin sa ga ya canza signboard wallahi ya ce sai ya zaro kotla ya tafi je kai makabarin baba mutum sara aka zo da ƙyar aka zama faɗa faɗa abin da ne ma ya zama faɗa a cikin gabar a cikin magabarta me zan yi haka saboda wannan saboda inda a ce babu sabuwar wa zai gane kabarin wani shi ba shi ma ya hau kai haramun ya aikata amma jahilci ne ya amma da babu sabuwar za su gane har za su taɓa ganewa ba saboda ka yan uwa idan addini ya hana abu shari'a to binta shi ne zaman lafiya abin shi kawai shi ne zaman lafiya Allah shi yadda ومن أمثلة البدع أيضا لا رجل مثالا بدعة ما لم تشاء الجهر بالنية بين نية بين ونائك كقول كما ركتي نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لا يمني أن يصلى أظهر ركعة هم ولا بدعة أو نويت أن أطوف سبعة أشواط هو كما ركتي لا يمني أن يدوى في واتو شوطي بقر شوط شيني زاغي an gane ko wa takhsisi kulli shawtin bi sit tawafi bi du'a'in khas da keɓanta kowane shauɗi na tsawafi da wata addu'a ta musamman Ku ce zagayen farko za ki dinga astaghfirullah ne kai in ba astaghfirullah kike ba wata yi ba zagaye na biyu za ki dinga allahumma allahumma ne in ba haka kike ba wata yi ba duk wannan keɓanta duka bid'a ina fata muna fahimta za ki abin da ya sawwaka ne kawai da abin da ya zo bakin ki ina fata muna fahimta malama ta ci gaba da cewa وتخصيص شهر رجب بصيام أو قيام أو أمرة يكيبا شوات الرجب دين أزمي كوكما أينهم واتو قيام الليل كوكما يوم أمرة وتتشي بلاتة دي أمرة بسي أوات الرجب دوانا البداية يعني فلا خصوصية لشهر رجب باب وني واتو خصوصية بأينهم واتو وات الرجب لا فاتمنا فهمتا باب خصوصية دوانا ودا سيتي على سائر الشهور أكل صورا وتنين وتأليف القرآن في السيارة da makala qur'ani a cikin mota eh awwada uhu fiha ko ta sa qur'anin to a baya kamar da nace muku kuma akan daura shi akan dadduma a bayan mota ko a boot kamar na sika mutum a baya kaza rubuta a am proud to be a muslim amma dai karanta qur'ani wallahi ba zai karanta ba wannan ba shi bane duk wannan abubuwa ne bid'a ne sannan ta ce wai za'aman anna zalika yadfa ul ayna wal ja wai hakan mutum na ikrarin cewa wai haka na tun kuɗe kan mun baka yana kuma koran shaytanu da aljinu wa atiqadu wujud qira'ati al-qur'ani li dha'ir ra's al-mar'a da kuma wato mutum ya kudurce wai wajibi ne dole wai dan mace za ta karanta qur'ani sai ta sa hijabi wace haka su kudurce aran shi dole sai da shi wannan bid'a ne ina muna fahimta ladabi ne in cika iya yi kyau masha Allah ya fi kyau ina fata mun fahimta in baki ba ba dole bane sannan wa qira'atul fatiha inda akadin nika da karanta fatiha yayin tsawar aure a karanta fatiha kafa daya ga walidan walidan mu ko ko kuma wannan aure Allah masa albarka Allah ya kare shi daga dukkan sharri eh wa ba'da du'a da kuma bayan an yi addu'a wa inda al-mururi bil maqbara lil amwat da kuma karanta dai har yanzu fatiha din yayin da mutum ya zo wucewa ta makabartar musulmi makabarta wa kadhalika qira'atiha haka nan karanta fatihan bi niyyati tafrijil qurbati da niyyar yayewa ko kankarewar bakin ciki duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke bid'o'i ne wa min al-bada'i na daga cikin bid'a halqa ta zikirin jima'i wato wato halqa ta zikiri da ake yi a tare ayi kuri da baki daya da murya daya an fahimci wannan ko a kewaye wani abu ana yi ko a kewaye ana yi ina fata mana fahimta ya ce wal mudama wata ala musafa hati ba da salami da yawai yawan yin sallama haka an sai duk bayan an yi sallama a sallah ka zama al'adar ka kullum ana cewa assalamu alaikum sai kai mana hannun ka assalamu alaikum nan ba assalamu alaikum wannan ka saba da wannan bid'a maza suna yi haka ba sani ba ko kuma ta kuna yi akwai kuna yi haka wannan bid'a ne amma dai bid'a mudawama yawan yi don wata rankin dan yi to daya gidi ba komai bane amma dagewa da yi ko da wani lokaci bid'a ne ina fata muna fahimta wa min al-bid'a na daga cikin bid'o'i iqamatul ma'ata wato yin walima ma'atan shine wurin cin abinci a shahada cin abinci a gidanki wa sana'atul at'ima da yin abinci iri-iri wasu ijarin muqri'ina da taro ko ɗauko hayan makaranta ƙur'ani su ne makuri kamar da a kudanci ake ɗauko hayan masu kuka idan an miki rasuwa su su dinga kuka ba dangi iya ba na baba su sun ƙware wajen kuka cewa wai an mu mutum rasuwa E, eh, shi ta kuka to anan su kuma sai su ɗauko masu karatun ƙur'ani wata shiyi'il janazatu bi tahlil su masu karatun ƙur'anin za su zo su karanta Qur'ani ana raka ko raka gawa da yin kailala raka gawa har makabarta ana la ilaha illallah la ilaha illallah haka za ta makabarta wal ihtifal bi lailatul 40 min wafatil mayyit da yin bikin kwana 40 da mutuwan mamaci sadakan 40 bid'a ne wal wuquf daqiqatan wahida ma as-samti da yin shiru irin yadda ake a Najeriya na daya an gane wannan ko dan me hidadan ala ruhi fulan wai saboda yin katabar ran wani ne hidad ai irin shirin da za a yi saboda wani ya mutu a dan yi shiru jimamiya ka. Hmm. a idda sunan shi shi ake cewa kaba. ba shi ne ba take zama shekara ɗaya da kwana nawa ne ai wata hudu da kwana goma ko ya hakuri ba shekara ɗaya ba kuskure ne wata hudu da kwana goma eh harki ce na ƙara miki na mai da mu zamanin da ko saboda haka wannan ɗan shirin da ake yi saboda wai wani da ya rasu au arwahi shuhada ko rayukan shahidai kace duka wannan bid'a ne wa i'tiqadu anna sarb al-ma'i al-baqi min ghasir malabis al-mayyit sab Allah ya kyauta wannan abin yana faruwa ne jama'a wala in faruwa malama ba za ta kawo shi ba yana faruwa da ya fi haka ba yana faruwa ba ku sani ba wato wai mutum ya kudurta shan ruwan da ya sauran ragowar ruwan wankan gawa eh mutum ya sha wato yadda aka wanke kayan mamaci yi khaffifu jin waƙa'il musiba wai yana rage aukawa cikin musiba shi ɗin da yanki ka sha ko shi wanda ya sha zai hana waya fada cikin musiba wala ya ga muku mutane suna yin abin da ya fi wannan abin da ya fasa ana yi akwai waɗanda suke zuwa idan mace ta rasu sai a ɗauko zaninta ba matar da ba ta haihuwa wai ta ɗaura shi na wasu kwanaki za ta samu ciki matar ne ta kaba ita ma ana ɗaukan zaninta da sai ta kaba da shi masu kudin ta ba a wanka ba a wanki ana ta kaba shi ma wannan zanin ana wani abu da shi da masu ita tsari na harami na jikin mutum kuna zuwa aikin hajji ku ga wani kuna musu kamar dan kununu ba a wanke shi ba kaza wannan wai duk shekara ka ta aiki da shi ba tare da ka wanke ba kana cikin karanta kawai da annashiya shi ma wannan idan mutum bai da la'azuwa a ɗauko wannan haramin a jijjika kashi a dan ba mutum ya sha zai wanke argumin shi da waransa da inda ya je ya zauna ya bayan gida ko ya ko da shi ko ya fitar da iska duk yana nan a jiki ba za a ba mutum ya sha da waɗanda suke zuwa jikin kabari kabari na mutum ya mutu mace ce ba ta haihuwa sai ta zo ta zauna a jikin wannan kabarin ta gona ga mazaunanta a kai ba tare da wando a jikinta ba wai za ta samu haihuwa duk irin wani abubuwa suna nan suna nan suna nan saboda ke wannan na baku misali ne saboda wai cewa wai ana a sha ruwan wai da aka wanke kayan mutum wallahi ba mun mamaki ba ne sai Allah ya kyauta saboda ka a daidai ya kamata mu dakata in Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi akan wa minal bida al-ihtifalu bi lailatul isra'i wal mi'raj Allah ya datar da mu كان الفاتي لدينا من أبو طريق الصالحين إلى رب العالمين نوع وحيد عبد السلام مبالي الله يذكار على صلاتي زام كاشي عشاكي نا دليل أربعين دبيا زام كاشي عشاكي نا دليل أربعين دبيا مسألة الشلال matsala ta shida idan ba manta ba muna cikin babin da ke magana akan falalar tasbihi ko malam yace a tasbihu fursatun lil husuli ala sawabi sadaqati biduni infaq yin tasbihi wato wata dama ce mutum yake samu na lada na yin sadaka ba tare da ma ya ba da kuɗi ba kin kina tasbihi zai zama kina samun ladan kamar kin yi sadaka ne ba tare da kuɗi ba روى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة wato kowace daɓa daga cikin gabobin jikinku tana wayuwan gari wajibi ne akan ta tai sadaka fa kullu tasbihatin sadaqatun duk tasbihi da mutum yayi ma'ana ya subhanallah yayi sadaka subhanallah ya yi sadaka shi zan ba ku misali yanzu cewa subhanallah ɗin da na yi ɗauku shi ko to duk sadaka ake rubuta mu ina fata kuna fahimta sai annabi ya ce wa kullu tahmidatin sadaka dukkan wani hamdala shine tahmidi ana ya ce alhamdulillah alhamdulillah sadaka za a ci rubuta wa mutum wa kullu tahlilatin sadaqa haka dukkan hailala shine la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka haka dukkan kabbara shi ma sadaka ne mutum ya rika cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaka hani daga mummunan aiki ma sadaka ne wa yujzi'u min zalika amma ya gamsar da ke ga dukkan waɗancan ababai in ba ki samu daman yi ba ba ki samu daman wato yin tasbihi ba ko yin hamdala ko yin hailala ko yin kabbara ko yin umarni da kyakkyawan aiki ko hali daga mummunan aiki ya ce ya gamsar da ke raka a sani ki yi raka a biyu kacal ya raka huma min abduha, wanda za ki yi su na sallar walha sallar walha raka a biyun nan ka gamsar da ke kina yin ta kamar kin yi saraka ne guda 360 na gabobin da ke jikin ki kina yi idan kina yi sai kici alhamdulillah ki ci gaba da yi dan ko ba ta yi ana bin ki bashi ana bin ki bashi yanzu nawa za ki biya daga shekarun da kika zama balida zuwa yanzu da ba ki yi so nawa ake bin ki kullum fa aka annabi ce kulli yaumin ko da naira naira nawa ne za ki biya to kinga ba ana nufin sai kin biya dole ba ne misali ne ba inda za a ji biya nawa za ki biya sai shiga wani irin kuɗi ne da har kila ki mutu ba za su iya biya ba domin kwanakin ki nawa a duniya kwana 360 kuma 360 ne sau 360 ba haka ba ne 360 ne yau na kwana daya kuma kwana 360 shi ne a shekara daya to 360 so 360 wannan adadin da ya bashi so adadin shekarun ki da kika zama ba shekaran ki nawa da balaga biyu uku hudu duk take da shekaru take lissa ba take kai a ce abin ba karami bane yanzu me ya kamata yi shine ko dai ka rika tasbihi ko dai ka rika haidala ko dai ka rika yin hamdala ko rika yin hauƙala ko rika yin umarni da kyakkyawa aiki ko hali daga mummunan aiki ko in dage ma wannan raka'a biyu ko ko kuma dukkan haɗa su gaba daya in yi wannan in yi wancan in yi wannan duk wanda ya samu duka kowanne ya samu tsallaka Allah ya mana jagora wa fi sahihai ya zo cikin bukari da muslim an abi hurairah radiyallahu an daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu sulama min an-nas alaihi sadaqa kowace gaba ta dan adam a wajibi ne sai sadaka an gane ko kulla yawmin taqlu fihi shams sadakan nan kuma za ta yi ne duk ranar da yini ko shiginin da rana ta fito a ciki sai annabi ya kirgo muku waɗansu ayyukan da in kuka aikata kun yi sadaka ya ce ya adilu bai na sinai ne sadaka ki sulhunta tsakanin mutane biyu da suke gaba ko ba ka jituwa sadaka ki sulhunta kin yi sadaka yu'inu rajula ala dabbati ki taimaka ma wani akan dabbarsa ma'ana ki taimaka masa fa ya hamilu alaiha ki daura ta akan dabba ko ki daura shi ki kama mata ta shiga mota ba ki ce dabban mu ba mu yanzu ko muna hawa jaki ne muna hawa doki ne muna hawa amma ba wai kamar yadda ake hawa mota ba ko to duk irin wannan kiyasi kiyasan duk hukuncin dai ne ki daura shi akan dabbar aw ya hamila alaiha ko ki daura shi aw alaiha mata'ahu ko kuma ki daga mata kayan sa ki miƙa mata bayan ta hau kan dabbar ko bayan ta shiga motar ki dan miƙa mata kayan ta ko sandarta ko abu da rige yace shi ma sadaqatun sadaka wal kalimatu tayyiba idan duk baki samu daman wannan baki faɗi magana mai kyau magana mai daɗi ba zagi ba ba bakar magana ba ba yasasshiyar magana ba ita ma sadaqatun sadaka ce wa kullu qudwatin sannan dukkan wani taku tafiya ta kafa da mutum zai yi ya tsuha wanda mutum zai yi ta ila salati zuwa ga sallah sadaqatun sadaka ne wa yumitul adha an tariqi sadaqa wato kawar da kazanta ko cuta shine aza duk abin da zai cutar da mutane kusa ne ko kaya ko wani abu akan hanya shi ma sadaka kun ga duk waɗannan ayyuka ne wanda idan mutum ya aikata su zai samu sadaka malam ya ce rawa muslimun an aisha imam muslim ya rawaito hadisi daga nana aisha Allah ya kara masa yadda take cewa qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مثقال للي أنهل الشكوى أن أدم دقشين أن أدم هو أنهل الشكوى المتن دقشين أن أدم وكان زبوئي واتو دريئكو دستين فمن كبر الله دون ليو الله كبر مناشي الله أكبر يجرم مع الله وحمد الله وان يقولي مع الله يشاء الحمد لله wa halala Allah ko yayi ma Allah tahlili yace la ilaha illa Allah wa sabbaha Allah ko yayi tasbihi ga Allah yace subhanallah wa astaghfara Allah ko yayi gafara magafaran Allah yace astaghfirullah wa azala hajaran ko ya kawar da dutse an tsariƙin nati akan hanyar mutane dutsen da mutane za su yi gani su tuntube au shaukatan ko kaya au azman ko kashi duka wannan yayi shi ne an tsariƙin nati ya kawar da su akan hanyar mutane wa amara bi ma'rufin ya kuma yi umarni da kyakkyawan aiki auna ha'an munkar ko kuma ya hani daga mummunan aiki adada tilka sittina wa salatu mi'ati sulama adadin wannan zaɓoɓi ina fata an fahimta wannan guda ɗari uku da sittin adadin su za ki yi haka a adadin su eh ko kuma ki yi umarni da kyakkyawan aiki hasso so ɗari uku da sittin ina fata muna fahimta akwai abin da nake so ku fahimta a nan annabi ya yi amfani da wet guda biyu waɗannan wasu da annabi ya amfani da su ya yi amfani da wato sulama ya yi amfani da mistal menene mistal menene sulama suna da bambanci ina fata kun fahimta amma duka adadin mistal ɗin su ne adadin sulama da <laughs> ina fata kun fahimta eh shi listar shi ne joint ne wannan gurin yanzu da wannan kashin da nan a nan gurin joint ne shi ake ce ma mistar kan gaba amma tsakanin nan gurin zuwa nan shi ake ce ma sulama kamar daga nan yanzu ba mistar ba ne gaba ne wannan to daga nan gurin zuwa nan ba akwai gaba ba to daga nan zuwa nan shi ake ce ma mistar abu shi ake ce ma sulama amma wannan mistar wannan mistar nan mistar nan mistar haka ba fasil ina fata kuna fahimta amma duka adadin ɗaya ne da aka ce sulama ga abin da ake nufi da aka ce musul duka ɗaya ne amma duka adadin ɗaya ne ina fata kuna fahimta to shi da annabi ya ce mutum ya yi wannan adadin wannan gaɓoɓin guda ɗari uku da sassan kun ga aiki ne mai wahala sai ce to duk wanda ya haka fa innahu yamshi yawma idin zai tafi a wannan rana tasa da rana ta fito wa qad zaha zaha nafsahu anin nari hakika ya nisantar da kansa daga wuta yanzu duk a cikin waɗannan ayyukan wanne ne ya fi sauƙi? wanne ya fi sauƙi? ba sallan wala ana wata ruwayan ya wuce wannan wata ruwaya ta yanzu ne ke magana babu sallan wala ana amma wanne ya fi sauƙi da aka ce ki adadi 360 shi da ko ki tasbihi ko ki hauƙala koki ki istighfari duk suka fi sauƙi. amma da ki ɗauka ki ce za ki umarni da kyakkyawan aiki ne ki fito titi kina neman wani a kyakkyawan aiki za ki umarni ina za ki gan shi wani ma ba za ki gani ba ina za ki ga mummunan aikin da za ki hana ba za ki gani ba to shi yasa ake so kullum in aka ce ga abu fadila ne to ki taku da kanki ko ina ne ki saka kanki kawai ko ina da kina da kaso ki cika saka kanki a ciki ina fata muna fahimta التسبيح ثوب للحصول على ألف حسنة في الخطاة Kofi fi lahazat afwan wato tasbihi dalili ne na samun lada dubu nan take lada dubu nan take shi ne ma'anar lahaba ko lahaba ko lahaba ko nan take ko a ɗan lokaci kaɗan wanda ba a wani lokaci ba ba shi lokaci mai yawa yin tasbihi rawa muslimun an sa'ad ibn abi waqqas imam muslim ya rawaito hadisi daga sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yadda قال يكي شاكنا kunna رسول صلى الله عليه وسلم mun kasance wajen manzon sallama fa qala sai annabi yace aya azidu ahadukum an yaktuba kullu yawmin alf hasara yanzu ku ashe ɗayan ku zai kasa samun lada dubu kullun yanzu a ce biyu haka a ce mutum ya kasa samun lada dubu kullun annabi ya tambayi sahabbai fa ta'ala hu sa'ilun sai wani mai tambaya ya tambaya min jirasa'ihi cikin masu zama wurin manzon Allah kaifa yaktubu ahaduna alf hasanati sai ce ya manzon Allah ya za a ɗayan ne samu lada dubu qala sai annabi ya ce yusabbihu mi'ata tasbihatin yayi tasbihi sau ɗari fa yaktubu lahu alf hasara kina yin tasbihi sau ɗari sai Allah ya rubuta miki lada dubu aikin alheri dubu kike au ko kuma yuhaqqu anhu alf khati'a ko a kankare miki zunubai guda dubu shi ta ce lahaza da ne za ki ce subhanallah subhanallah a minti nawa za ki faɗa sau ba yawa shi sa ce kina wanke wanke za ki yi ko ba za ki yawa kina wanki za ki yi ko ba za ki yawa kina huga za ki yi ko ba kina girki za ki yi ko ba kina tafiya kina tuki ba abin da ba za ki yi ba kin kera mu yanzu ma kin yan wasu adadi masu yawa ko ba da nan ba ba yanzu wannan ma da ake kwarai da gaske na takwas التسبيح هو أفضل الكلام تسبيحي shine mafi falalar zance mafi alkhairin magana magani ko malam yake cewa rawal ibn majah wa sahih al-albani an samara ibn jundub ibn Mada ya rawaito hadisi imam al-albani inda hadisin daga samara ibn jundub annan nabi sallama qala shi lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce arba'un afdalul kalam ababe hudu ko kalmomi hudu sune mafi alkhairin zance la yadurruka bi ayyihinna bada'ata ba zai cutar da ke ba duk da wanda kika fara ba na dole kika zaba cikin su ki fara ba cuta ba matsala su ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar in kin gara mai ki fara allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah in kin gara mai ki alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah dole kika fara ba ne na tara na karshe rawa muslimun an samara ta gurin jindub imam muslim ya rawaito hadisi daga samura dan jindub qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallama yana cewa ahabbul kalami ila Allah mafi dadin zance wurin Allah arba'un guda hudu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar waɗannan ku ne suka maimaitu a wancan hadisi sai annabi yace la yadurruka bi ayyatahunna ko bi ayyihin na bada'ata ba zai taɓa cutar da ke ba da duk wanda kika fara a cikin su Allah ya ke mu ya ba mu ikon yin wannan aiki na tasbih sai littafin mu na gaba littafin siyar ko suwar mai siyar sahabiya ko ina za mu tashi ina tsammanin za mu tashi a kan shafi na 155 a tikatu bintu zai ko? a tikatu bintu zai al'adu da zahida mace mai ibada ne kuma gudun duniya mace mai ibada ne gudun duniya malama ko malam yake cewa Atika binti Zaid bin Amr ibn Nufayl al-Qurashiyya wato Atika diyar zaidu dan Amr dan Nufayl ba Qurayshiya sahabiyatun karima sahabiya ce mai girma mai daraja hiya ukhtu Sa'id ibn Zaid ita ɗan uwar Sa'id dan zaidu ce ahadu al-asharatu al-mubashshirina bil janna ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna dan uwan ta kenan wa ummuha umu kurai. wato mahaifiyarta ita ce ummu kurai bintul hadrami اشتهرت آتكة بنت زيد بين نساء قريش wal fasaha ita atika din nan ta shahara a tsakankanin matan ƙuraishawa da balaga da ainihin wato iya zance wa ƙaunar shi'ir ta iya waƙe wala garaba babu mamaki fi dalika a cikin haka dan ta yi irin wannan sai akan ce wai faman yushabih abahu kama wala ko wanda ya kama da babansa bai yi zalunci ba zalunci bane mutum a ce ya kama da baban shi ce fa abuha zaidu bin amr ai babanta shine zaidu dan amr alladhi sahara anhu qawluhu wanda shi din ya shahara da maganar sa da ya waka yace wa aslamtu wajhi liman aslamtu lahu al-arda tahmilu sakhran thaqalan wato na miƙa wuya na ga wanda ka sama da kanta ta miƙa wuya kasar da ke dauke da manya-manyan duwatsu masu nauyi suka miƙa wuya a gare shi wa yake nufi Allah subhanahu wata'ala dahaha falamma istaqarra shaddaha siwa'an wa arsa alaiha aljibala wato shine ya shimfida kasa ma'anan dahaha kenan yayin da ta tabbata ya nade ka a ƙarshe haka zai nade ka yace daidai wa daida wa arsa alaiha ya kuma ainihin wato kafa duwatsu a cikinta wa aslamtu wajhi liman aslamtu lahu al muzn ko al-muzn na mika wuyana ga wanda al-muzn al-muzn me muzn shine gajimare wanda yake zubar da ruwa dinnan an gane ko shine muzn an gane ko na mika wuya ga wanda gajimare yake ni wuya a tare da shi tahmilu azban zulalan gajimaran da ke zubar da ruwa mai daɗi mai garɗi ina fata an fahimta ruwa mai kyau yanzu kika sha ruwan sama sai ke je shigar da ya fi ruwan bawal daɗi ko haka ne ko ba ka bane wannan test wani lokaci da ke ji ruwan kan kwanan test kan kwanan ku ne da ruwan ke tabawa amma shi da ruwan ki sha ki gwada tarba ruwan sama a cikin fili ba tare da ruwa kwano ya taba shi ba ki ajiye ki tarba wanda za ki tarba daga kan kwano ki tarba shi ki sa wani roma kuma a tsakiyar gida wanda ruwan direct ne zai dinga sauka ki sake ji bambanci ina fata ana fahimta kuma irin wannan shi ake cewa ruwa mai albarka an fahimta ma'un mubarak wanda za ki ɗauka ki addu'a ki yi ki sha mamaki abin da zai faru akan abin da kika roƙa sabanin ruwan bohol ko ruwan rijiya ko kala duka kuma masu albarka ina fata mun fahimci wannan yace idan hiya sukat ko siqat ila baldatin idan ita wannan ruwa aka yi aka shayar da ita zuwa ga wani gari yace ba'ahu, fa sabbat alaiha fijalan takan yi ma Allah da'a idan Allah ya ce yi ma gari kaza ruwa wannan gajimaran wallahi zai ba tare da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba an fahimci wannan ko wannan dai kawai malam ya kawo misali ne na irin waƙen da babanta yayi ko malam ya ce wa kanat atika radiyallahu anha min dawati ad-din wal khuluq ita atika tun nan tana ɗaya daga cikin ma'abota addini da kuma halaye na gari تزوجها عبد الله بن Abubakar بكر عبد الله بن أبو بكر نيا أوريتا ثم أمره والده بطلاقها sannan babansa abubakar ya umarce shi da ya sake ta wa azama alaihi bizalika ya kuma dage masa akan haka din eh walam yasa'ahu an yukhalifa amrahu ba yadda zai iya. sai bu umarnin babansa fa tallaqaha sai mata saki wahidatan wa ta saki da akan samu ashe ba yanzu aka fara ba tunda abubakar ma gashi ya sa ɗansa anan ma ana samu ko ba ya ce maɗa in ka ci ta nila ya ka ka gida ina baka umarni ka kace ta kawai amma idan umarnin cikin cikin da'a ne ya fi kyau musamman amma jalibi munan umarnin da ake wallahi cikin sabon Allah da son zuciya kawai saboda kawai ba amin daidai ba ni ma ba zan rama ni ma ba zan fanshi Ta fata an fahimci wannan akwai labarin da na sani wanda na yi mu'ayyashar labarin da kistar da faruwa abin an gane wannan ko amma da shekaru da yawa ba wai yanzu yanzu abin ya faru ba yarinya ta je gida sai aure a wani gida gidan da ta yi auren nan a gidan kuma ɗan gidan namiji wanta an fahimci wannan ko ah, ah, wanta shi ya auro wannan gidan shi ma ita ma tana da wa ya auren kanwar mijin mun za samu auratayya to fa shine ya aka yi ya aka yi kawai ita sai ta je ta yi kuskure a gidan can ta hado su da mijin sai mijin ya sake ta mijin ya sake ta sai uban uban ta kenan dan ya fanshi ya rama sai ce ba wanta shi ma dole sai ya saki wannan yarinyar wallahi yaron na yana kuka yana son matarsa aka yi aka yi aka yi a bada a gure ce wallahi mace ya shige ta eh gaji ba mace bace balle ce zai daga mata nuna ko ko nan ba ku bane ba ruwan ku uban ne yace kai ko yace ka sake ta ko an ake gemu an ake maka gemu kenan ko ko ba ka ce ba wallahi yaran na ake tace ta yana kuka wallahi ko yana jira gani kuma auren da ya mutu kenan kun gani ba kyau gaskiya irin wannan yana da kyau a duba amma akwai dalili ba ba laifi bane kun gani wani aboki na ya aure ta ita wanda aka saka din ba tare da sai wani kun komai ba wanda aka ce shi ma ya saka don ya rama da abokin bai aure ta suna nan hankalinsu a kwanci ba su da da labarin ne saboda wasu sun rufi ma ya rufi Allah ya wani jagora So sai mata take da to shi sa anan ma za mu dauki darasi ba daidai bane mutum dan saboda rashi ya baki zaka tafi matar ka kace na miki take uku lokaci da wannan kuskure zaka zo kai dama. sai ka sake ta kuma ka ji za ka yi kana son matarka ta yi nadama ko ta ji ita ma ta ce sai an sake ta kuma a baya ta zo a a nadama ko abin ya bayyana ma ba ta da laifi ya za ka kuma ka gyara bayan ka riga ka mata uku kuma an zartar da shi to amma sai ka dan yi daya ko a gaba yadda zai zai gyaru in aka samu aka daidaita ta dawo da guda ɗayan da sai ku ci gaba da dogarawa da kafa biyu ko ba haka ba yaqulun wa qala yake cewa yaquluna talliqaha wa khayma makaniha مقيما تمنى النفس أحلام na وإن فراسي أهل بيتي جميعهم على كرهم مني لإحدى الأضائم تسي والله بأبو الإمام الجرمى يربر إجالسة باوي يا صوبني جيبا أخش جذوبا ba tare da ni ina so bane an takura mun shi wallahi wani ne babba ya shiga cikin hali bayan da zai ne kawai ya uban sara an gane ku amma wannan magana ba zan iya tuna cewa wai ko ya abun yake ba gaskiyar maganar ya faru kuma faru wallahu ala amma dai gashi malam ya kawo gaira anna abdullahi ta'allama ashaddal alam ko malam yace shi shi abdullahi ya ji zafi zafi ne tsanani da firatu zaujihi da rabuwa da yayi da matan nan tasa hatta akthara fihi zalika sai da hakan ya mai tasiri ya kama rashin lafiya ta so ta kama shi eh, na taba karanta wannan a cikin littafin al-mar'atu salihah ina fata an fahimci wannan ita ma ta kawo shi ko shi ma ya kawo shi ne wannan littafin sai da ciwon so ya kama shi shine ma'anar ta'assara ko hatta asara fihi zalik wa sha'ara walidahu bi zalika sai da baban shi Abubakar ya ji cewa wannan dan ya shiga cikin halin kima na rabuwa da matarsa kwarai da gaske to ka kabu da mata kana son ta lafiya lau tana maka da arabiya kawai a ce ka rabu ita ya za ta ya za ta yi ta shiga cikin wani hali baban ya ga haka shi ke nan wa arafa ta'alluquhi ta'alluqihi bi atiqa ya kuma gane yadda ɗansa ya ɗan faru da atika sai sa so Allah ne mai shi ko ba ka bane yanzu in duk duniya za ta haɗu ce wani kyakkyawa ne kuma alhalin wata in za a ce mata wanan nan mummuna ne ka nike fahimce wallahi ta gani take duk duniya ba wanda ya kai ba a ce ma wani wacce fa mummuna ce duk duniya gani ke shi ba wanda ta kai Allah ne mai saka abu ba a alfarmar shi shi so ba a siyarsa da kuɗi ba a ɗaga ƙafa eh ba a kwatan shi ana so ana so ba a so ba a so idan an samu masa ya jira a ba su ji auren su kawai sai kawai ce ta ce me za ki da wannan mutum wannan tsohon ko wannan dan yaron wannan dan mummuna wannan ittirlan da za ka yi haka dai ai da faɗan abubuwa ko ba ka wani ko a ban matar ko a da mai mutum shi za ku yi ta jira ana faɗa ku da ce wallahi ko da ciwa ba su yi ba na ruwanki na ruwanki shi ga yana son matarsa haka ita daga tana son mutum ta haka ko ba ka bane ba ruwan kun ba ka wace kuna kuna ne ma ku shiga wato hurumin Allah ne kuma Allah ne ne yin abin sa ma damar ji a karanta ba haramun bane ce aure akwai aure tsakanin su na Allah sa albarka Allah ya zauna da su lafiya ba nan ba kene ne a ciki ba wani damuwa ba tashin hankali ku kalli barira mana yadda ainihin wato ma'il da wannan muji ya zo ya zama kusan mahaukaci ma so a san san da kuma kissa ce wannan hakikiya sahabbai ne kuma da saboda haka shi ma wannan cikin kuma tun ɗansa ya faru da wannan mata ya ce faraka lahu sai ya tausaya masa shi ne faraka sai ya tausaya masa a shiddati hubbihi da saboda tsananin san da yake wada wata saboda tsananin san da tsayi ke wa matar tashi shi ke nan fa'ajina lahu an yuraji'aha sai ba shi dama ya dawo da ita farja'aha sai ya dawo da ita yanzu dan Allah ya tambaye ku lokacin da yake sake ta da ya kuskure ya ce saki uku ya mata kuma yanzu yana ta wannan rami ramewa yana rashin lafiya zai yi aure ta yana ji yana kallo sai ta yi wani aure waye zai aure ta zai aure ta sauka ne to mun ga inda matsala take to shi sa ake so abu a hankali ba faɗa ba hayaniya idan addini ya tsara abu abin shi ne kwanciyar hankali shari'a ta tsara wa miji in zai saki matarsa yana da saki uku da zai yi igiya tana hannunsa kuma so samu a yi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba ka ba ko ka ce kai ka zuba uku lokaci da wannan danganci ne wallahi sai Allah ya jarrabu mutum shi kansa ɗayan ma fa idan za a yi aka ce a duba daidai tsarkin da ba a kusance da dan dai kawai kada abin ya faru dan dai kada abin ya faru Allah ya mana jagora shi mu tsaya daidai nan shi ba za mu tashi akan daidai wa kada kana khabar abdullahi ba da zalika annahu shahida ma rasulillah ko na'am sai littafin mu na ƙarshe للتابعين آه، دليل المرأة المسلمة شيما ذا مكاشي مكاشي دليل بيو شافي نبري لبيو المبحث الثالث المبحث الثالث as-sunan fihi sunnoni a cikin azumi abin da yake sunna ne a azumi an gane ko malam yace as-sahur ko as-suhur ina fata an fahimci wannan as-suhur shi abincin sahur yin sahur wa yusannu ta'khiruhu sunna ne a jinkirta yin sahur da Allah ya nama ba da hudan saboda kada mutum ya yi bacci bayan ya yi sahur ba fata hutar sala sai sakamakon haka ya zama sallah ta kuce mutum قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ياتي تسحروا كرقعين سهور فإن lalle akwai albarka a cikin sahur za a samu karfi idan mutum ya sahur da wuri zai zama bai da karfi a jikinsa zai shiga cikin kasala da kimaucewa da rashin karfi da kuzari a tare da shi a bittali azumin zai ba shi wahala sai ya kyamaci azumin amma idan mutum ya jinkirta sahur sai ya zama za a waye gari da karfi a jikinsa ba zai galabaita ba ba zai sha wahala ba wa qala sallallahu alaihi wa sallama Allah sallama yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab bambancin da ke tsakanin azumin mu mu musulmi da azumin ahli kitabi annabi ya ce akalatus sahur shine cin abincin sahur su rawahu والسهور يعين يعين على الصيام شي سهور nan yana taimakawa akan azumi wa da wajibaiti wajibati yana taimakawa wajen sauke wajibai da Allah ya daura أثناء النهار تكينيني بإذن الله بإذن الله وهو مجرب وانا أبني لأك جرب جرب بين إيه. وينبغي الإمساك قبيل الآذان احتياطا أم فسوق mutum ya daina cin abinci da za a kira sallah saboda ihtiyadi ba wai an kira sallan ba sannan mutum yi a ihtiyadin shine saboda kar ya zama kila kila ran din ya kuskure ne lokacin har ya riga ya wuce kira sallan ba ina fata muna fahimta shine ma'anar ihtiyadan mutum ya daina cin abinci dab da za a kira sallah kamar misalin ana kiran sallah karfe biyar ne to sai a ce ki daina sahur din kamar saura minti goma haka kun sai ki yadi ina fata mun fahimta malam ya ce wali annahu min badi ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib kuma sannan shi kan barin abun na daga cikin babin nan na ka'ida da malaman usul suke ta duk abin da wajibi baya cika ce da shi to shi ma wajibi ne wato azumi baya cika sai da sahur ko ba haka bane sai da yin sahur kafin lokacin yani da kama baki kafin fitowar alfijir to shi ma wannan abin ya zama wajibi abin shi ne ta'jilul fitr gaggauta bude baki sunna ne da qaulihi sallallahu alaihi saboda fadin manzo Allah da yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su bushe ba suna kan alkhairi matukar sun gaggauta bude baki da zarar an yi bude baki ba mutum ya zauna ya ci bude baki ba sai cikin dare wallahi mun sha ganin almajirai su ibu da baki wai malaman su suka karantar da su babu da baki sai bayan an sallar isha an sha tarawih su sha wahala waya Allah ya ce sun ma'atun mutu ya ma'ila laili wai cikin dare da su da yan shi a duk ba sa da baki da wuri wallahi wasu daga cikin yan bid'a ban ce dukan su ba fa yan bid'a amma yan shi haka suke ya sale da yake farawa magariba sai ne faduwar rana saboda haka gaggauta bude bakin nan sunna ne annabi kuma ya ce mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta bude baki wannan hadisi mutafaqun alai malam yace wala budda min ta'akkul min ghiyab ash-shams amma zama dole a tabbatar da rana ta fadi na uku shine tazawudi min amal al-khair yin guzuri dan yin aikin alkhairi ka qira'atul qur'an ko kuma guzuri ko kari amma dai guzurin shine asalin kalma eh kamar karatun qur'ani da wa zikrullahi ta'ala da ambatan Allah wa sadaqa da yin sadaka wa sa'ir al-amal bil da sauran ayyuka na da'a li mudha'afati al-ajri fihi dan mutum ya nan kalada cikin azumi na hudu shine al-bu'di an al-khisami wa asbab al-mushajara tantan ainihin wato jayayya da ainihin wato fito na fito a cikin azumi ku rika fada ana musu babu babu kyau fa inna kha fa in khasamahu ahadun idan wani mutum yayi jayayya da ke kina azumi aw sabahu ko ya zage ki falyaqul inni mar'un sa'im kike kike na azumi li hadith abi hurairah radiyallahu an saboda hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda marfu'an wanda ya jingina shi ga maza, Allah yake cewa wato idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya zama ranar azumin ɗayan ku ne fala yarku kai ya faɗi mummunan magana ya sashiya yawma idan a wannan rana wala kai ya zagi fa in sha tamahu ahadun idan wani ya zage shi ko ya ya faɗa da shi au qatalahu ko yana so ya fada da shi shine muqatala shine yace fal yaqul sai yace masa inni mar'un sa'im yace ni mutum ne mai azumi ba na fada na biyar al iktaru min addu'a yau ita yin addu'a wa dhara'atu ila Allah wato da kankan kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa mu khassatul kowa bi khassati inda al musamman ma yayin buɗe maki da ya ta addu'a wannan sunnar da yawa wasu ba ta yi sai dai a ci abincin kawai sharuwan a cika suke fal a manta da addu'o'i wa sabata anhu sallam ya kuma tabbata daga gare shi manzon sallama annahu kana yaqulu annabi yana cewa idan afqara idan mu buɗe baki zahaba dhama'u kishi ya tafi wa qallat al-uruqi wato jijiyoyi sun sake sun jike yanzu wa sabata al-ajr insha Allah ladan kuma ya tabbata insha Allah wa tabi'u al-ukht al-muslima yar uwa musulma ta yi addu'a bima sha'at da abin da ta so min khairai duniya wal akhirah daga cikin alkhairan duniya da lahira wa tushriku haka ne wa tushriku ma'aha man ahabbat fi du'aiha ta gwama wanda take so cikin addu'a ta wanda take so cikin masoyanta ta sa babanta ta sa mijinta ta sa ƴaƴanta ta sa kaza take so ta saka shi a cikin addu'a ta sa malaminta wa tu'ammimu fi ba'dihi sauran addu'a kuma ta yi ganewa ba za ta ce Allah ka dukkan musulmi ta fata an fahimci wannan nan kuma kun ga ta yi na musamman ta ce mala can ta ce baba ta ce mama ta ce wani haka ne zo ba ga wani shi kenan shi ne sai ta amini shi ba abu abihi ala ikhwaniha a ga yan uwanta wa aka ha da yan uwanta musulmi na cikin musulmi yace da na karshe shine an tukkira almuslima ala rutabin mace musulma ce buɗe baki akan danyen abu danye danyen abu shi ne rukun ko menene rukun ku ne danye ko dabino danye ko kuma apple ko kuma eh, ɗan itace ko mangoro ji wannan ɗanye ya ce cin ruɓan idan ba ta samu dama ba in wujira kenan ya ce fa in ujima idan ba a samu fatamaratin sai ta yi amfani da dabino irin busasshen ka ce masamman irin wannan duk samar an fahimta ya ce shi kuma wutara wutari za ta yi amfani da shi fa in ulima idan ma ba a samu shi ma dabinan ba fa alal ma sai ta nemi ruwa ta yi buɗe baki da shi fa in lam yakun hunaka shay idan ko babu abin da za ta buɗe baki da shi na watan iftaru sai ce niyya a zuciyarta na cewa ta yi buɗe baki ko abin da za ta ci sai dai ce niyya kawai ta yi buɗe baki li ya hasu da lahal azir bi isamatu sunna dan ta samu lada na dacewa da sunna ji a ran da kawai ta sauki azumin na wannan ranar shi ba abin da za ta ci wallahu alam Allah shi ne shine mai sani akwai kasashen da suke yaƙi ba sahur ba buɗe baki haka ake azumin 24 hours Allah ya kyauta muna cikin ni'imomi masu yawan gaske wanda ya zama dole mu gode ma Allah subhanahu ta'ala. wannan shine karshen wannan littafi na darasin mu yau muna fata Allah wanda yake sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah wanda yake sarki ya yafe mana akwai sako da na samu yanzu nan muna cikin karatu na malama rabi'a malama nan guda biyu na sani ɗaya a ciki ta aiku cewa ta rasa yar mahaifiyarta ta rasu yau da safen nan har an yi mata zana'ida muna fata Allah ya ji kanta ban san wata malama rabi a ciki ba malama a Abubakar kenan to Allah ya gafarta mata Allah ya ramshe ta Allah kuma ya haskaka makwancinta da kuma sa mu cika da imani na'am sai tambaya mutum daya to bismillah shi ma ba wajibi bane eh in kika alwala sai kika hijabi Allah ne sai sai rufe jikin shi kansa sallah ba hijabi bane dole rufe tsare shi shi yake ba yana da cikin kamala la adab ne la dubba amma ba dole ba karanta qur'ani da alwala shine kamala na'am hmm. okay in za a yi haka kamar yadda jira ba kwata kwata alwala ta ce eh. Eh. ba sai an yi ba amma in aka yi yafi a yi da lullube yafi ai sai sa ta muku shi kamala ne amma yasa ko malam ma da ya kawo ya ce mutum ya kudurta dole shine shine bai daga ina ba ta amince amma shine abin da ya fi an fahimta wa alaikum assalam a lokaci ya gure ba ku tuna ba da sai mu yanke wani littafi amma goma nan laƙar na farkon watan zulhaji kowa ya san menene ko ba ka ibada masu kyau sadaka istighfari salatin annabi azumi an samu dama ba tare da kudin tafi an yi guda tara a jere ba ina fata an fahimta yawa daidai wasu abubuwa shi ne kawai da yake sake ba gama ba ni ne zan riga ku zuwa tafki na fara wanda zai yi gaba an fahimta za mu tafi aljanna ne yanzu ga mana duk mutum sai ce to bari in yi gaban jini an shishi ya mana koko kun kuna nan tawa dan malama eh ko shi ma kware da na to bai hana shi amma a tabbatar da an kiyaye dukkan wani abu da zai bata masallacin kar a bari ya bata an gane ko yawa to ai tauri lokaci ne in aka sallama shi ne dai maganar ta yi ki tsaya a gama kiran idan an ce Allahu akbar Allahu akbar ki ci kin karya yayi shi ake bukata shi kenan sai ki ci gaba da bi kin ci kuma kina dan mai ta bakin kina motsi na'am eh ko raka biyu ne ki kwanta bacci ki kwanta da kin kuma yi lafula raka biyu ki karanta duk ayar da kika iya karantawa da surori kin fahimta ko mun gajartar ta ba komai ki kwanta kullum ki goma kina yin wannan kowane lokaci inda za ki kwanta ki alwala ki raka abu ki kwanta a zama kin gama da abin da za ki ki raka abu ki kwanta wa alaikum assalam eh eh a faɗa kafin a sha ruwa lafazin kamar bayan an sha ruwan ne ake hmm. ake yin addu'a eh. idan aka sha ruwa ake yi ina fata an fahimta nan, za ki ce bismillah ki ci da bino ina fata an fahimta nan ko ki sha ruwa daga nan ciki addu'a ina fata mun fahimta nan, yawa an fahimta da abin yake Allah ya mana jagora shi kenan ko? na ba za na fara